Nehemiya Sura biyu Artazazes ya aiki Nehemiya Urushalima A watan Nisan, a shekara ta ashirin ta mulkin sarki Artazazes, sa'ad da aka kawo masa ruwan inibi, sai na karɓa na ba shi, ban taɓa ɓata fuska a gabansa ba, sai wannan karo. Saboda haka sarki ya tambaye ni ya ce, Me ya sa fuskarka ta ɓaci, gashi ba ciwo kake ba? Ba abin da ya kawo wannan in ba dai kana baƙin ciki ba, sai na ji tsoro ƙwarai, na amsa na ce wa sarki, ran sarki ya daɗe, me zai hana fuskata ta ɓaci, sa'ad da birnin da aka binne kakannina tana zaman kango aka kuma rushe ƙofofinsa da wuta? Sai sarki ya ce mini, Me kake so? Sai na yi addu'a ga Allah na sama, na kuwa ba wa sarki amsa na ce, In ya gamshi sarki, in kuma bawanka ya sami tagomashi a idanunka. Bari ka aike ni in tafi ƙasar Yahuda, birnin da aka binne kakannina domin in sake gina shi. Sai sarki, a lokacin sarauniya tana zama kusa da shi, ya tambaye ni, ya ce, Kwana nawa tafiya za ta ɗauke ka, kuma yaushe za ka dawo? Ya gamshi sarki, ya aike ni, saboda haka na shirya lokaci. Na kuma ce masa, In ya gamshi sarki, zai yi kyau in samu wasiƙu zuwa ga gwamnonin kewayen Kogin Yuferites domin su tanada kariya har sai na isa Yahuda, a kuma ba ni wasiƙa zuwa ga Asaf sarkin daji, ya ba ni katako don yin ƙofofin kagara na kusa da fadar, haikali da kuma don katangar birni, da na wurin da zan zauna? Sarki kuwa ya ba ni abin da na roƙa, gama Allah yana tare da ni. Saboda haka na tafi wurin gwamnonin kewayen kogin Yuferites na ba su wasiƙun sarki, sarki kuwa ya aika da hafsoshin mayaƙa da kuma mahayan dawakai tare da ni, da Sambalat mutumin Haron da Tobiya wakilin ƙasar Amun suka ji cewa wani ya zo wurin ya ƙarfafa zaman lafiyan mutanen Isra'ila, sai suka damu ƙwarai. Nehemiya ya dudduba katangar Urushalima Sai na je Urushalima, bayan na zauna a can na kwanaki uku, sai na fita da dare tare da mutane ƙalila ban faɗa wa wani abin da na ya sa a zuciyata in yi don Urushalima ba, ba waɗansu dabbobi kuma tare da ni, sai dai dabbar da na hau. Da dare na fita ta ƙofar kwari wajen rijiyar dila da ƙofar juji, ina dudduba katangar Urushalima waɗanda aka rushe da kuma ƙofofinta waɗanda aka ƙone da wuta. Sa'an nan na ci gaba zuwa wajen ƙofar maɓuɓɓuga da kuma tafkin sarki, amma babu isasshen wuri saboda abin da na hau ya bi, saboda haka na haura ta kwarin da daddare ina dudduba katangar, a ƙarshe na juya na sake shiga ta ƙofar kwari, shugabanni ba su san inda na tafi ko abin da nake yi ba, domin ban riga na faɗa wa Yahudawa ko firistoci ko manyan gari ko shugabanni ko sauran waɗanda za su yi aiki komi ba, sai na ce musu, Kun ga matsalar da muke ciki yadda Urushalima ta zama kango, an kuma ƙone ƙofofinta da wuta, ku zo mu sake gina katangar Urushalima, ba za mu ƙara shan kunya ba, na kuma faɗa musu game da yadda alherin Allah ya yake tare da ni da kuma abin da sarki ya faɗa mini. Suka amsa, suka ce, Mu tashi, mu kama gini, sai suka fara wannan aiki mai kyau, amma sa'ad da Sambalat mutumin Horon da Tobiya wakilin ƙasar Ahmad da kuma Gesham mutumin Arab suka ji game da wannan, sai suka yi mana ba'a, suka kuma yi mana dariya, suka ce, Me kuke tsammani kuke yi, kuna so ku yi wa sarki tawaye ne? Na amsa musu na ce, Allah na sama zai ba mu nasara, mu bayinsa ne, za mu tashi mu fara gini, amma game da kukan? ba ku da rabu cikin Urushalima, ba ku da wani hakki ko wani abin tunawa.